Majalisar Dokokin Jihar Filato ta tsige kakakinta Honorable Ayuba Abok. Bayanai na cin karo da juna kan adadin mambobin majalisar da suka zauna don tsige kakakin, yayin da wasu ke cewa mutane shida, bakwai ko takwas ne, wasu na cewa mambobi goma sha bakwai ne, akasarin su 'yan jami'iyar APC suka tsige shi. Tun bayan kashe-kashen da ya auku a cikin garin Jos a watan Agustan wannan shekara ne, aka fara samun takun saƙa tsakanin kakakin majalisar da ɓangaren zartaswar jihar. bayan wasu kalamai da kakakin ya yi kan zargin rashin ɗaukan matakai na kwarai da zai kawo zaman lafiya da kakakin ya ce gwamnati ta kasa aiwatarwa da wasu muhimman batutuwa. Shabul Mazadu mawallafin jaridar The Beacon da ke sharhi kan lamura ya mun shimfiɗa kan yadda dambarwar ta samo asali. Su 'yan majalisar suna da dalilan da suka fitar da shi. Mutane da kuma za su ga kamar cewa rigingimun da ke tsakanin su ne tun lokacin da aka kai hari a garin Yarwan Zagam. Wanda ya fita ya nuna shi gwamnati ya ce gwamnati su je su nema hanyar da za su su magance damuwar rikicin da ke cikin ƙasan. kuma da lokacin da yara su yi zanga-zanga suka tare babban hanya ya ja nuna goyon bayan su akan zanga-zanga wanda ya bai kamata bai cancanci shi da yana gwamnati ya goyi bayan abin da zai dawo da gwamnati kasa ko ya kawo ma al'umma damuwa ba ya kamata su ne su nema magance damoyin da ke cikin kasa da ke tashiwa. Majalisar ta kuma maye gurbin Honorable Abok Ayuba da mamba mai wakiltar Fengana a karamar hukumar Basa. Honorable Yakubu Sanda. Lamarin da Alhaji Sale Zazzaga wani kusa a jam'iyyar APC a jihar Plateau ya ce suna fatar samun canji a harkokin zaman lafiya da ci gaba a jihar. Eto eh, wannan tsigewa an yi shi a lokacin da ya dace saboda lokaci ne da jihar Plateau take neman zaman lafiya take neman haɗin kai daga duka addinan nan guda biyu na musulmai da kiristoci. Dole idan yanzu aka cire shi to hankali zai kwanta sabon spika zai zo zai zo da niyan kawo zaman lafiya da unity da haɗin kai kuma da ci gaban jam'iyya da ta kafa shi a kai. Wasu 'ya'yan jihar ta Filato sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun. Sunana Malau Silvanus jiya da shekaran jiya da mun gan wasu bayanai a sashen sada zumunta na Facebook cewa akwai wasu zargin da aka yi masa cewa ya sa hannu a cikin abubuwan da bai kamata ba a kan rashawa da sauransu amma dai a ra'ayi na yadda yana shugabance jama'a mutane so maganan da da ya yi daidai ne ni ne mai suna Victor Dan Daura Maplep. Gima dai irin ta siyasa dai aka samu a Plateau. A gani na wannan tuge kakakin majalisan bai yi ba. In yau spika ya zo yana da nashi ra'ayi, kai gwamna kana da naka ra'ayi. Duka for the interest of Plateau ya kamata a ce a zauna ne. A halin da ake ciki dai jami'an tsaro sun garkame kofar majalisar Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.